da kaga daman zuwa ke haƙuri na sana miki lanti amma hakan ba zai sake faruwa ba Allah ya sa da kira gaske zaune? ko shi ma zai na roka sau ke tabbatar kin yi haƙuri kin yafe ba zaune Ni Salman ina da tambaya. Kace ce tambayar ki. Waya aka yi cikin kankanin lokaci daga taimakon juna ya zarce da soyayya. Ni a da na ɗauka ba zan iya biyo wani ɗa namiji ba. Amma kuma sai gashi daga haɗuwa da kai ka canja min rayuwata da tunanina. Kin ga Hajiya ta kunna mutan ɗakinta. Goma ki tashi ki tafi kada ta gane cewa kina waje. farida wace irin rayuwa kike nema ki jefa kanki ko kuma kin jefa kanki a ciki ki taba gani an yi fushi da yin Allah abu ne wanda kika sani cewa duk mumini na kwarai dole yadda da kaddara mai kyau ko mara kyau a duk lokacin da ubangiji ya jarabce ka da kaddara mai kyau sai ka gode masa kuma kai farin ciki amma idan ya jarabce ka da aka san haka sai ka yi haƙuri ka yi addu'a haka aka san mumini na ƙwarai ya kasance dube ki farida kin bi kin canza rayuwarki baki ɗaya ba ci ba sha ba kya magana da kowa makarantar ma kin daina zuwa tun mahaifinki da yayanki suna binki suna rarrashinki har sun gaji sun zuba miki ido ki sani ni ba zan zuba miki ido ba zan ci gaba da binki na yi miki nasiha har Allah ya sa ki gane ki duba ki gani sai yanzu kika fito yanzu ma ni na kira ki hajiya dan Allah ku yi haƙuri wallahi bacci kawai nake yi a ɗaki kuma ina son zama ni kaɗai ne don koran damuwa farida tun jiya da daddare da kika shiga ɗaki ki fito ba sai yanzu karfe biyu na rana yanzu ma ni na kirawo ki ko abinci baki nema ba ke da rayuwa ce wannan Allah ya kyauta tashi ki je kicin ki yana nan da na safe da na rana duk suna cikin kicin je ki dauka kici wato yake ma rama kenan kin aje na nan tintin ina ta jiran ki kin fitowa gashi har lokacin tafiya ta yayi yau dai babu wani hirin kirki da za mu yi kenan wallahi ba laifi na bane laifin abba ne da hajiya su ne tuntuni suke falo suna ta kallo kuma ka san ba zan iya wucewa ba sai sun tafi kina da hujja mai karfi Allah ya sa dai ba su ji mun san fitowar ki ba ba su ji ba fa kuma yaya Nasiru yau ba gida zai kwana abokin shi na aure farida kin san me yasa kike da shiga cikin zuciyata sai ka faɗa saboda lokacin da kike bani yakan ɗebe min duk wata damuwa da nake ciki duk lokacin da nake tare da ke sai ka ƙara jin daɗi a cikin raina <laughs> har da kai ma kai da kake barin inda kake ka zo mu yi hira mu fahimci juna kaga ba na lokacin ba kawai har da naka <laughs> amma dai za ka daɗe ko? ai na daɗe nan ai <laughs> ko wannan zaman da ne ai na daɗe to ka yi na haƙuri wato alhaji a gaskiya ne ba lamarin yi nan ya fara wani suna alhaji ya yarinyar na tun da ta shiga ɗaki tun ji har yanzu fa bata fito ba ya shiga garin ya waye ya zuba garin ya waye karfe na takwas abban farida yarinyar nan fa idan har ba ni na kirawo ta ba za ta iya kaiwa karfe hudu na yamma ko karfe biyar bata fito ba tana can a kwance tana bacci babu ci babu sha haba alhaji haka za mu zuba ma yarinyar nan idanu haka ne amma yana da kyau ki lura da irin halin da take ciki ba kya ganin yawan matsanta mata zai sa ciwon nan ya sake dawo ya kamata a bi ta hankali har allah ya ba ta lafiya Nasiru ai ba a kwana a gidan nan ba. Ana bikin babban aboki can ya kwana. Bikin garba ke. In ya haka ya kyauta don garba yaron kirki ne. In ya dawo mm. a ce lalle ina son magana da shi da kanwarsa. yau dai na fito a kan lokaci kin fito a kan lokaci sannan kuma kin yi kyau fiye da duk lokacin da na saba ganin ki ne sirri kai ne sirrin na gode da wannan karamci sannan kuma na so ki sani ke ma kore min duk wata damuwa da take cikin zuciya kwana biyu tsakar dare sai na gaji ana taba kofar gidan in na fito ba na ganin kowa wani lokacin sai na gaji kamar a gidan makota gaskiya kam ni ma ina jin wannan motsin sai in ji motsin kamar an rufe kofa ko kuma an buɗe amma abba gaskiya ba na jin a nan gidan kuke jin shi wannan motsin saboda ni idan na shiga ɗaki na ga rufi a gaskiya ba na fitowa ballantana kuma farida wacce ita so da yawa ma sai an yi magiya take fitowa ah, mm, na? da yake shirya za ki raka nan to wallahi sai kin gaya min inda kike zuwa cikin tsawon da to bari ki ji wallahi idan baki gaya mana gaskiyar abin da yake faruwa ba sai na lahira ta ki jin ba ba abba umma ina so ku bani dama nuwa fari da wasu tambayoyi da ki daina kuka ki share hawayenki ina so ki gaya min gaskiya ina kika je cikin wannan dare wajen wa kika je gaya min gaskiya shine kadai zai kubutar da ki daga fushin umma da abba ina ganin gwara ki gaya min gaskiya waye sallan me alaƙa ki da shi haba farida wannan na irin saurayi idan har saurayi ne kuma mutumin kirki ne shi ya zai rasa lokacin da zai zo gurinki da sunan zance sai zo miki karfe biyun dare wallahi mutumin kirki ne ba shi da wani hali mara kyau na ji mutumin kirki ne shi shin a ina ma kika haɗu da shi ni da na san ba kya fita yau kimanin wata shida ke to a ina kika haɗu da shi yau mutum uku nan da ni da sauran ina haɗuwa da shi ne a yayin da na kasa yin bacci ina tunanin musu zan yanke shawarar fita waje in dinga zama a ƙofar gida kawai a cikin dare insha Allah abba idan shi sannan din da mutumin kirki ne kamar yadda yarinya na take faɗa me yasa ba zai zo zance wajen ta ba ma sai sakar da ba shi kwana biyun bai ganta ba ai ba zai ce zai biyo ta ba inda zan gan shi ci mutuncinsa na kyauta kullum a kullum eh an kullum Allah ba to sai da Allah ta tun ina zaune ina jiran a waje na ji shiru baki fito ba shine na shigo domin in ji lafiya zan sanar da ke amma yanzu abin da nake son sani shi ne yaya soyayya ta tana nan yadda take ke kuma ba ne haka hmm. kike ta wani dariya kina ta surutai ke da wa kuma da ni da salman ne gashi salman ka gashe su ina wani alaji ai ga kowa ba Salman ne ba gashi yana gaishe shi hajiya ya ku an ba ina Salman din yake ta ta ce kuma yana cikin ɗakin gaba ɗaya ni kuma ruwa da inda ya kamata ido na gari ban ga kowa ba не вообще bu kemiğe gelmesin. lokacin da na gaya maka kin amincewa kai amma alhamdulillah yanzu tun da ka gani da idanunka idan zan ƙara da duk abin da na mallaka in allah da sai na noma yariyan dan baka in allah kai mu gobe kai ta asibiti allah ya kai mu ce lokacin da kike shiga ɗakin ki kin da Salman a zaune? Eh muna tare da shi. Da sajiya suka shigo kuma sai na neme shi na rasa. Ah okay. Farida za ki iya zuwa waje ki dan jira mu kaɗan tukuna. Ah Hajja, ke ce wani kika fi kusanci da Farida? Ah farida wani abu ya taɓa faruwa da ita ne wanda take samun kanta cikin wannan yanayi ko ku a lokacin da aka haife ta takan shiga irin wannan hali lokaci zuwa lokaci likita iya sani na da ita tun daga lokacin da aka haife ta har zuwa lokacin da muka aurar da ita ban santa da wata ɗabi'a irin wannan ba har sai bayan da muka aurar da ita ta taɓa aure rabuwa suka kenan akwai wani al'amari da ya taɓa faruwa da ita illata mutum hmm, sai da kika firgita ni <gasps> amma na ga kin shigo kina ta wata fara'a ga dukkan alamu akwai albishir mai daɗi hmm. baki na jinki yusuf ne ko hmm. ya ce wai na sai kawo kayan lefe da sadaki babban magana haba gaskiya mana aka shigo ana ta wannan dariya da tsalle-tsalle za a turmushe ya tsohuwa to abu ya yi kyau ubangiji allah dawo da abban ku gida lafiya shi ma ya samu wannan albishir din maisar su a mijin farida na ali yusuf mijin farida ba alhaji yusuf wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaushe me ya same shi ita ma ta tashi ta sani? a ba fara mu da dama ta kirkira to dan Allah yanzu taimakon da za a yi min yanzu a yi kokari a kawo ta gida eh a ce ta zo gida ana son ganin ta kar a bari ta sani da Allah ikon Allah a je a kawo mana ita gida eh gida ita kadai ba a san halin da za ta riski kanta a ciki ba a jiddiyo ina yawan nuna miki cewa akwai kalmar da ake kira kaddara wala mai kyau ce wala mara kyau ce to duk musulmin da ya samu kanshi haka sai ya ɗauki wannan a matsayin ƙaddara abuwa ni duk ba na fahimtar abin da kake faɗa idan wani laifi na mai yusuf don allah ku taya na bashi haƙuri me yasa ya sa a dawo da ni gida ba laifi kika yusuf shi yasa wannan kalmar da nake so in gaya miki nake so ki ɗauke ta daga ubangiji take kamar misali wannan turbin na idan na ce mama mana ajiye kuma na dawo na ce ma ban carbi za ki jawo shi don na an shi saboda ne to yusuf na allah kuma allah ya ɗauki yusuf tun daga wannan lokacin shi kenan rayuwar farita ta canja ga baki ɗaya har zuwa yanzu halin da take ciki a alaji na fahimci abin da yake damun can a wata cuta ce wadda muke kira neurosis wadda a turance muke kiranta mental illness wanda wannan cutar idan ta shiga jikin dan adam takan yi tasiri a cikin kwakwalwarsa takan iya haifar masa ya dinga ganin abubuwa haka su ne masa gizo kamar a zahiri amma kuma ba haka ba ne wanda idan ba a tara abin da wuri ba wannan cutar ita kan zamantowa psychosis wanda muke kira major mental illness wanda daga wannan lokaci kuma mutum ikan shiga hauka na buge-buge ko ihoce ihoce ko kuma ciye-ciyen abubuwa misali akan bola ko wani abu yanzu likita kana nufin ka gaya mu ita farida za ta iya ganin shi sannan kenan tabbas tana ganin sa amma kuma ba shi din bane ne sai dai akwai abu guda ɗaya da zamu yanzu zan dora ta akan magani na tsohon wata uku wanda insha Allah idan ta fara amfani da maganin za ta iya rabuwa da ciwon ko kuma za ta iya samun sassauci za ta dinga sha kullun sau biyu safe da daddare wanda idan Allah ya ce maka za ta iya warkewa ko kuma za ta iya samun sassauci akan lalurar da take ciki domin idan ba a sha maganin matsalar tun yanzu ba to kamar da nake gaya maka to za ta samu kuma babbar taɓin hankali Allah samu dace yanzu wai umma likita yana nufin ni kadai nake ganin salman ni fa wallahi ba mahaukaci mahaukaciya bane in ma abin da yake nufi kenan saboda ni ina ganin salman yana gani na muna hira sai dai idan shi likitan ne mahaukaci eh. amma ni na san kullum sai ya zo min yi hira min ki ga ma ki sha ce my daughter ba wai likita yana da kin haukace bane ko mamaki tana da kin haukace ba haka bane yawwa sha sha ke ce babban su ke ce karamar su eh, yawwa mama ce ne ki shiru ki daina magana kada su ki an gaba da muke so da kishi tashi ki je ki kulle kofar sai ki dawo ki zauna mu ci gaba da magana magana nake ji a ciki magana ita da waye saurara ki ji yau kwata-kwata gaba ɗaya kwanakin nan na rasa me yake min daɗi gaba ɗaya ba na jin daɗin Salman. Ni ban ga kowa ba. Alhaji ko ka gona sai dama da aka baki baki sha ba alhaji bari mu ba me yasa ba ke son shan ba a kan rashin shan maganin nan sai na san ba na son gabin da ya bata miki rai ko to ni da kaina zan sa hannuna in ba ki kashi ngo Ngo ngo Kabi ka isa ki sha Ngo ngo. karbi ki sha a gaban mu ina gani Weisha kusa na mangali kitu. Hadi, hadi. yi sallah amma kuma ta koma mace ina ganin maganin nan da ta sha shi ne ke sa ta bacci nan da alama baccin da ta take yanzu ba ɗan wanda ta saba ba ne Rajab Sha'aban Ramadan Sha'aban miki sai kuma ni

sai na ji daɗi da da dama ban da dama da ta mai da ita ba haka take ba dan ba da rigimar shawwal ah. mhm. kinga ki ce baki iya ba ne kika tsaya kike taka maka su na zo karba fara ganin amfanin maganin shi da kanta take zuwa ta karba gaskiya kan wallahi hankali na ya fara kwanciya saboda kaga wannan alamu ne na samun sauki kawai dai abin da na fahimta da ya rage a tare da ita yawan bacci yanzu da take mm, na san ba zai rasa nasaba da magungunan nan da take sha ba amma insha Allah inda ta watsake akwai gagarumin ya faru zan shirya a ah, da wasu nau'in ai ba na asarar da suna na ke kitsa ah, to sai na dawo to alaikiya yau ya tsari ni kudin da aka gyaro wayan nan sai dinga sawa na insert sai ba ka gani ya wayar da aka welcome back ai da ta sa haka bari gyara miki ita da amma yawa to kin gani gashi ta dade dai kawo ki ga mai miki da lambobinki na dadinsu da a ciki Thank you. ba ɗin layin kira shi yanzu ko aka yi wani kan ban ito eh, ai gwara da aka yi kaga ai ya fi ko umma ai ita ma sai da aka yi mata welcome back <laughs> kamar yadda aka yi wa layin ta welcome back ni ne aka ma welcome back ma ba layi na ba sai ma ni welcome back ai dole ki kina buƙatar welcome back kuma ai kina jin shi zan ce farida Farida! An garin da za a gidan Kai ba kai ba, ita ma ba ya ita ba. Gaskiya kan likita Farida ta samu sauƙi sosai wallahi. Wannan ne ba mu dama muka sake dawa domin mu sanar da kai saboda ka ce duk bayan wata uku a dawa a sanar da kai halin da ake ciki. alhamdulillah ah farida kin samu sauki ko um, alhaji ya yanzu maganin za ta dinga amfani da shi ba kamar ruwancan ba ne wannan su za ta dinga shan shi a rana kuma shi ma sai za ta kwanta bacci kawai za ta sha shi ina fata za ka kiyaye da wannan ka'idojin kamar da aka kiyaye wancan na gamsu da likita Allah sa ka lafiya wannan dan bautan kasa da aka tura shi firamare samin ya sake dawowa ki ba shi da Allah ki sallame shi ki ce masa muna da abubuwa da yawa yanzu a waje babu gurbin da za mu ajiye shi yanzu kin ji okay to sa ka ji abin da na ce aiko eh na ji to da Allah ka haƙuri saboda first batch second batch third batch duk yanzu suna nan ba mu sallame su ba kuma ga shi kai kuma ka kara abin nan a nan wajen ina fata ka fahimci abin da nake nufi eh ranka amma dai still ina so da allah ka sake duba wannan al'amarin saboda wallahi inda nake ne ya fi kusa da nan idan ba nan din na samu ba dan wahala ne Allah sarki hajiya kin ga Salman Allah ya kawo shi gaban likita yau shi kenan ka gaya musu cewa kai ne suna ɗauka ni mahaukaciya ne sun ɗauka kamar ko ni kaɗai nake ganin ka ga shi yau Allah ya kawo ka sannu Salman a ah, dan Allah bai Allah ki haƙuri ba Salman ni ce bari da ni Allah ya haƙuri Allah ba ta ga ni ba ni sunana da kuma ba Salman ba this is the first time da na taba ganin ki da Allah ki hakuri ki rabu da ni concentrating akan abin da ke damu kai ne Salman mana Salman Farida ce ba ni ce Farida ce haba Salman kan kai mun haka mana yau mun fi shekara ɗaya da watanni ka ce ba kai ba ne Farida ce fa Farida Farida ce Salman a Lukman ka jira na a wajen Allah ya sa ta ina kusa zan ganka Salman, Salman kakka tafi ka bani mana. Haba Salman. Ke, Salman. Dawo hankalinki. Ke, ke Farida. na la, la Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhaji likita, likita. na jirka abin da ka ce kan yarinya nan. Kuma gaskiya na tausaya mata matuka. To, yanzu Lukman kana nufin kayar da ko kuma ce ka amince za ka karɓi wannan kwangila? za ka ci gaba da fitowa a matsayin salman din da yake cikin zuciyarta domin taimaka rayuwar ta ito eh amma gaskiya abin da nake tsoro shi shine kada a je a dawo ni in sa kaina a cikin wani rikicin da ba zan iya fita ba insha Allah babu wani abu da zai zo ya dame ka in Allah ya yarda mu dai dama burin mu ka taimaka wa yarinyar nan domin a samu lafiyarsa kuma shi kansa mahaifinta ya alkawarin zai ba da ko kuma ce zai baka makudan kuɗaɗe a yadda yake gaya mu wato doctor zan amince in yi wannan abin ne ba wai don ina tunanin mahaifinta zai bani wasu kuɗaɗe ba ko kuma zan yi ne domin ina tunanin za ka bani gurin da zan yi sabis a'a zan yi ne kawai saboda na tausaya wa yarinyar shikenan dace zugur da lamun gode kuma insha Allah zan wa alajin shi kansa bayani sannan kuma nurse za ta yi arrangement din takardunka gabaki daya za a tura ka department din da za ka zauna Allah sa yarda a gode aka yi min haka ai sa ka nuna baka sanni ba ma kwata-kwata <laughs> wai me yasa ke baki san wasa bane ai wasa nake miki ai har kin ban tsoro fa to gaskiya aka ka kara min irin wannan wasa kaga sajiya sun ce ba na ganin ka ni kuma gashi na san ina ganin ka kuma sai da ka bayyana gaban su sai ka ce baka sanni ba dole hankali na fiye tashi to yanzu karki damu ki kwantar da hankalinki daga yanzu kullum muna tare da zaran saja sun zo za mu tafi gida tare kin ga kullum muna tare da ke kenan ce ma sai dai Allah ya saka da alkhairi ba za mu iya biyan ka ba sai dai Allah ne zai biyan ka sannan ina ganin zai fi ma sauki idan ka dawo gida tare da mu ka zo na da ɗanmu nasir kuma aiki zai kuma sauki haka na gode kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi ita kuma Allah ya ba ta lafiya da kuma mu ne da godiya ai Allah ya saka da alkhairi amin na gode na gode ai ba abin mamaki ba ne saboda idan ka kula da yanayin yadda yaron nan yake yaro ne mai hankali da nutsuwa ta daɗa kuma gashi mai ibada to kaga ba mamaki ne hakan ta faru salma to idan kai ne salman waye wancan wanda muke tare da shi wancan lukman ne ba ni ba ne ni ne salman dinki so suke su mulki mu munafukai ne